ciki alhamdulillahi rabbil alami wa salatu wa salamu ala rasulillah mabaitan su sun mawaya daga sarihu sunna ibn jarir ko na thumma innahu lam yazal min ba'di mudhi rasulillah thumma kana ce innahu lam yazal ku kiyawa min ba'di mudhi rasulillah sun daga kuna ne sa sun gudu zalina li sabili yuko kawadi hawadisun na ji alisa a tsallam gwaggazo na hawadisu yana ji ji faruwa na kuka ban fiye ji faruwa fiye kuli dare da zamanin don da ta hadisu. ya ji faruwa na wanda wazirun don da na zida shi ya wuce kowace kowace hajji a cikin matsala wuce kwaji sai kuli a asirin tanzilu da lokacin jura na wacce na yafza'u fiha jahilu ila alimi hmm. jahili aji firgita felo bagyo dabaman dabaman sai shifu fiha alalimu man ciga lilaki man ciga yadda ladan sadifa zalani koyan mana bajikoyan bajiko mana man ga aske lamalamarun ce za ci ga ibale an jahili ke jahili ba bil ilimi da ilimi allazi atahu Allah na sako layi na wa hu bi sako mu ya la bi na ala gairi ta ke zai juwa na imma min asarin imma asar ga man ya labi mana hadisi daga sahabi daga tabi'u shi wa imma min nazar ko ma nazar bi ma'ana istinbat bi ijtihad yamai fakana min fakana min mil hadisati mun chafe mini ne ji faruwa jifo ba da rasulullahi zuma fice ce ce alim sallallahu alaihi wasallam fil hawadith lati tanaza fi ummatu lamari ne ji faruwa luma ne bi ci fe gimi fi bona waqti la fu hada cin ne bana jene fi hu ba'dahu e ci zai da fara ga zuma alim sallallahu alaihi wasallam wa haƙuhun bil imamati zimar cancanta bai gashi cigon bai gashi go wa aulahun bil khilafati kuma za a lashe je bayan khalifanci bu yau ne lamarin da mini masayi shi don ko amma ne ga sai na bakar sannan umar sannan usman sannan ali ko aniga falatu jo aniga mato khalifan cha de ru sha wulo na gaya ni sune ta yi tafi bonan ga fun n'o nole ngato ne masala Mas'ala, Mas'ala imama ko ko khalifanci ga fun bal qawlu fi amali ibad ka ganci e ga tu ye wujujo ta'atiha ko da mm. kirki wa ma'asiha bilefi hal hiya bi qada'i llahi wa qadarihi ba bi qada'i wuyar ceci bi kadar yace wuyo am al'amru fi zalika fi zalika ilayhim mufawwadun ashin lamarin na ulugwa da goyen wushiyo so wala mas'alan qadar da mini mas'ala na jaji mi dana sun makagan shi alƙaunin fil iman ga ya ci matsala imanin haluwa ƙaunin wa amal in bane gunyo befi abuwa ƙaunin da gai da amal kashe ya gunyo ban befi wa har ya zidu wayan kusu in ba man wani kashe umarke amla ziyadata lahu wa la nuqsan kashe wani biya umarke a, dole ne ni gbo ko ta ciya musulmi gangani bai Murji a shi ko ɗaga ya kaddara na mukarin gaba to shi na su wuce tsakaniya kaddariya da jabriya shi gangani da alusun da shi ga sun malkauli fil qur'an kan zan ce ga yakin alqur'an alwa makulukun auzaru makuluki in ba jalita alqur'an zika sha jalitun ja yau len ne ga jamiya da mutazila shi ko bai riƙe na jabi ahalus sunna shi na sun maruyatul mu'minina rabbahum kana ci yayin da mu'mini ya le sai ta ta'ala na la fil yawm al qiyamah ya fa al qiyamina thumma kana ta al qawl fi alfazihim bil qur'an e ga yace lafaz ya shi bi al qur'ani bu thumma hadatha fi darina haza kaganci zamani na ne e shi faruwa be hamakatun gwawa bushi khada fiya alul jahali zai shi jahili shi nan agafi bu wal gaba idan da zai shi agabi ya wuji na zai yi waya nan wanuka ganda zai ke yi wawa shi nan ma zai shi adaba ne gallona al'umma warri a ganda gama garin mutane shi kuma mutane shi ko yutibu ụha na lulu ya wucin gazu ma yi lura wani mallu ta daduha wọ́n mọ̀ rẹ̀ gọ́wẹ̀ dé tí ọ wẹ́bẹ̀wò wà dágbó fi ha nínú ẹgbẹ̀ wọ́n ti ṣe fi ìfún ṣe ẹgbẹ̀ tí ẹ sun ní ngba ungu yo kashi wujin wuya mas'ala al-ismu wal musamma na' wananu nubayinu as baladaina ladaina ngai ya gaga ne gai dede bai bona min al-qawli fi zalika min ga yaciya cingago insha Allah ta'ala nga basu yaci na latuna wa billahi at-tawfiq wale matsala mai fata misali jiyo na jalu ba alayhi sallallahu sallam eh, gagaji a ce gimi shi fi ta ciyen matsala wuce jiyo na amma wa Sai na son wuta kwakwaro na wuya gada nan gafa wani ma na daul kaula fi gini zalika ko indana gafa wani ya caba ma na daul yanayi ya cabil kauli fi yin gaci min zalika inda ne bai gunan mai ga alƙur'anu kalamun lahi alƙur'anu ga suko watan ziruhu da littafi na sokocin shi ne irka na min ma'ani tauhidihi ko ebonin na da mini ma'ane tauhidiyo fosowa bu min alkauli yi jeje gafi zalika etin ya ci inda na ya bayi na ya alƙur'anu na annahu kalamullahi alqur'anu ya ga sokuyo gairu makhluqin ajali tuja kaifa kutiba kimin ala kaukan ko wa haythu tuliya to kimin agbo bana wa fi ayi mawdi'in kuriya da dandur na gagbo fi sama'i wujida sama wajin wa fil ardi ko kokin bo haythu hufiza a cibuto fil lawil mafuzi ko dan lawul mahfuz bo kana maktuban ma'ana alquran ka ba lawul mahfuz wa fi alwari subyan alkatati eloye gizakan gina jiji makanta katambo ke jikatuna alquran marsuman usan ba ma'ana ka ba wa fi ajali kuma ta takunu kishan gaba kubo aw warakin kutta ko mu waraka ba kubo ba? fi alqalbi hurfiza ko en ba tu gusafe wa bi lisani lufiza ko begin tare ngagba ho faman kala gairu zalika faman kala gaira zalika ta daga gando cin jinnana a wadda a annan qur'anin fil ko mu daga ga qur'anu dakin bo aw fi samai ko mu siwal qur'an bange qur'ani na allazina tuluhu bi alfi bi alfi na sina na ye gba de jintaraji de jintaraji na wanda tubuhu fi masahifina yace kau fi musafir jona awi taqada ghayra zalika bi qalbi ko daga da mu ta kan kuro be bunun ci majinna na, aw da marawu fi nafsi ko wuso gwe gora aw qala bi lisani ko ko man wagan mu gabe tare da inan biyu mu ce lu jari Kawo kawwa billahi kafirun da nawa ni kafirci da su ko bi ma nan ga wale da na ga ga alqur'anu ji ga su kwa kwa na ji qur'anu kwa jani ta ya alqur'anu ji ko ji ga na ko da sauran su nan gato ga halalu dam e jaza na jalalli bari uminallahi e gwa wa be su ko wallahu bari'un min ya gwaso ko tuma wa duhi yaqulu allah ya bi qawli la ya gwaso so kun latna ga balwa qur'anun majid alqur'an na wancin duro fi lawhin mahfuz na dan lawhin mahfuz wannan wa qala wa qawluhu alhaq bi gwaso ko gan wa in ahadu min almushriki nastajaraka ala da da zamine mushriki jo na jiwa gan. wa wuce biyo ẹ̀wà oúnjẹ bí òyìn àgbòyà tọ́nà fàájírù gúntọ́ àtà ẹ̀sùn àkàlámàlá tó ń gáwọ arúgbù wọ́bẹ̀ẹ́n ṣòchìchẹ́chì ga fa'akbara jalla sana'u ṣèchì na wacce ma labari kede alqur'anu u kabalul mahfuz wannan wa annahu min lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam masmu'un alqur'anu ma ewu alayhi sallallahu alaihi wasallam ga gobe gintarun yinan na ina adu min almushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam allah wa huwa qur'anu wahidun alqur'anu man nuru min muhammadin da ba alaihi sallallahu alaihi wasallam masmu'un gawo fi lauyin mafuzi maktubin wani kika ci ba lauyin mafuzo wakar zarika wa fi su duri mafuzun a mai fiye guwa alkur'ani tsafin yagbon balwa aya tun bayyana tun fi su durin lalina otu da ilmi wani alusu ne shiyuhi washe ba da matuluwin da yin tare yadda cijo shi bai to ba rufu jimgar bawon kawai abu jafar abu jafar tobari ma na ebe jaribi kenan ko ga faman rawa anna da na gobe gabe daga bayi bu au haka anna ko ji kaye gandoci au ta kawwala alaina ko mun saga tayi fadda a wuci dagagan anna kunna gaira zalika yi ga da na jinnanan fa alayhi lanatullahi la ne di tabatu yu goga bihi da fushi sokwe wala latul la'inina da la'ane da jabu ne wal malaikati wan nasi ajma'in amma malaikatu zangiji bayno la qabila Allah wala sarfan wala adlan ètò ìfẹ̀lélá na wọ́n ní ọ̀sọ̀kọ́ àgọ̀mọ́ ètò ìnáfílà na wọ́n lónà sọ̀kọ́ àgọ̀mọ́ wọ́n àtẹ́kà sí tírọ̀wú sọ̀kọ́ máa ń súzù yìí wọ́n fọ̀dọ́ àwọ̀ aláwọ̀ òsìlà ṣáàdì sọ̀kọ́ máa ń súnzù yìí nígbòrò pátá yóò láyẹn fọ́ òzọ́lì nínà máa dìrọ̀ na àzálì níjì òsìlì náà gà pátá ni wọ́n àjẹ́ àǹfààní aná wọ́lọ́hùn àdá ya da èmì ní èjì èjì tí bà dédé ààrẹ ìgbìn jẹ̀rí rájí kí ẹ̀kọ́ ní fùsí wọ́n á hmm. jí fùsí gba tẹ́lẹ́jú mẹ́ ìgbìn jẹ̀rí záàmì ní nga ibn jariri ji gangani da ibn abi dawuda yau ha ha'iya abubakar ibn gangani da hmm. ibn jariri zamani ni anyu ko laji ganewa so gandoci maji gandoci yadda bayan jeriri e ti gaya matsalai halkul ƙur'ano da gandoci shi da matsalai al'ismu wal musamman a ta yangaci da giye fita cin wucin a ce ji ga wuce baibu jarir har wa mutu su sunu har tu babu nan lokaci ga da baibu jarir sai ciyawa ne ko la diga ne wa e n'o lol e yi na ji na zubu im jarir su su su ci lugba zai je jiji ta ji ta nan a ta ji haza e ne so ya ki din wuce ji kudurtawa nan wayin ka kashi nci ala wuta ya ci wuri lilu da filiyo lori ya zane ga wani ga yi gini ga yana mito ne gane a kawai nga malla wee bukuti wu buja wu buji wu buja wu ne ji yen ci ba ci ma na eh ya soko كنت حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد بن معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه أن إنهم يسألون عن القرآن إذا شيء بقيتي على القرآن makhlukun aw khaliqun alqur'anu ajali tuji kashin alqur'anu khaliqu yone jali ta yajina faqala ma innahu laysa bi khaliqin wala makhluq walakinahu kalamullah alqur'anu uji khaliqwa umaji makhluqwa ndeyi ede soko lawa hadathana ngole sifa yasoko yokenko lawa hadathani muhammad ibn mansur al'amili qala حدثنا الحكم بن محمد الآمري أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا gan agun be manyaji منذ 70 sana wujiya 70 ani yakulu na ga alqur'anu kalamullah alqur'anu don su kuro minhu bada'a wa ilayhi yaudu daga ba sai shi ga mu ce ba sai shi ga wace balo wa amma sawabu wole ga ya alqur'ani bi je dan to jiki anan on to waya ni yo wa amma sawabu min alqawli yana yi je je gan fi ruyatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati yace yele na mu'min jale to chafu alqiyamina wa wa dinuna allazina dinullaha bihi ngama ya dini na ji ya Yi yuta bankura dini boga mu'min ce ke chafu alqiyami kafiri ma le ko ya ya nan arabim yawma idhin lama hajibun lahum ma yasha'una fiha waladaina magid bil ladina asamilu husna wa ziyada wa adrakna lai ala sunnati wal jama'a ngai tun cewa mai tun ala sunnati wal jama'a jita fa huwa ngai anna ala jannati raunahu nga alu ejimi ala e jannati ala sokwe ala ma sahat bihi al akhbar etiena bifi ya tabuti wo an rasulillahi daga ba ki ciyo yace yace ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne man jiga haddathana abu sa'ib سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن منتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله قال يا فيا يا عليه صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر عليه صلى الله عليه وسلم تشيطني ليلة البدر بدري فقال عليه بقى إنكم رأى annabi ga ayyub annabi ga innakum ra'una rabbakum akika ye ya yale ce ce azza wajal kama tarawna hadha al-qamara kimni ne tanina la tudammuna fi ru'yatihi ya pimbapi yace lewe ya bai ne tatatu ga yajiyaye Allah tugula fi salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha yanzu ga zaɓe ne salla ne ya ji kani gidi lana ko kani gidi lona na farfa we jan shaga sun matala rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ki ba wasabbi bihamdi rabbika ji tasbi ya ce ki kabla qabla in shamsi kani gidu na, wa kabla al-ghurubi kuma kani gidi lona wa lafzul hadith lafza hadith ma wili hadith mujahid mai hadisi ya mujahid qala yazidu yazid gam man kazzaba bi hadha al da ga hadisin na lagama na wuce ji imani gani buyana fa wa bari min Allah wa rasuli ko hmm. nígbà wọn tí ewu awàbẹ̀ sọ̀kọ́bẹ̀ tuchi ẹgbọ́ sọ̀kọ́bẹ̀ tuchi ma awàbẹ̀ halafa gaira mara wọn kuti kú tí a gẹ̀lẹ́ na ojú zuniya ẹgbọ́ ọ̀pọ̀ ogun matsala mú mìí ṣe alẹ́ tó ẹ̀kí ẹfọ́ alìkíyà ni mini òsùlù yẹn sún na budan a kunu ana ibn jariri ganni ma a gan sadaka rasulullahi ga anibi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ta wa sadaka yazidu yazidu so gaskiya tama wa qala al-haqqa e gana mu ga dalil gaskiya yi so mai ga ibnu jariri e gana lu gaskiya ga daune muna kida yi so ga daune na'am lawa amma sawabu min al-qawli ladaina amma ina jeje yega ebe yi bona ngoto yi kaga yi batan sharatin karatu na fa'ile yi ga ya di sharatin dokun ai bi gbawin lu ta lawa amma sawabu amma ila jeje min alqawli ladaina ye be bai bani ga le mas'ala ya yo to on su ke pani don a ga doro ganci fi maktalafa fihi mm. yene fi maktalafa fihi yene da ida cin ba tubo min af'ali ibadi ye ke ya wushishi wa hasanatihi de bolo bolo aji ya tukirki yashi wa a atihi da ya tunde da yashi na fa'in na jami'a zalika min injin layi ta'ala ɓatan da daga basu kuma latin abu ta biyu wallahu subhanahu muqaddiruhu so kone mali ta nan laye tuna lamarin na ji kaddarawa nan wa mudaddiruhu gama ju tadbiro la ya kunu shay'un illa bi iznihi ko mm. eh da muna ji faruwa na sai da izini wi wala yahdusu shay'un illa bi mashi'atihi eh maza muna ji faruwa na sai da mashi'a ce ce bo ma ta shauna illa an ya sha Allah lawul khalqu wal amr sai cin gawa ni to sai cin ga yake yawo mun ne ba ala lawul khalqu wal amr kama bi kemin sai ci gane da mu yana حدثني زياد ابن جرير قال حدثني زياد ابن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد da wani imani wa gumina hatta yi umina bil qadar su ga imani yadda kaddara khairihi wa sharri to alkhairu to sharru wa hatta alama, sau mutse annama asabahu lam yakun ke kede na jiuna so kwaka da wani ba ko wa ma afta'ahu lam yakun yusibahu ina ma yuba no to tikaga adewa لفظ الحديث لفظ الحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله هو اللي لفظ هذا أنه بيني بين قدنا حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا أبي عن ابن عمر قال قال قدرية مجوس هذه الأمة ابن عمر قدرية شعر مجوس يعلمون fa in maridu fala ta'uduhum kaga ta iga da sami wa in matu fala ta ka maga su mai iga jiri yake yau jana'iza shi ma yau ne matsala ya kadar wancan jiki a ne wancan waya ne ga wa an malhaku fi iktilafi fi abdullahi ashabi rasulillah a mai ne jeje ya ce cin ne bana je etiyar bi da falagan ya sali a nufin sallasallam jibo na fama ja hannu ko? yanabe daga ba a nufin sallasallam wani wata ta ba halar kawai bihi a salaf ina tsaye ga wuce gobe gobe gobe daga ba salafu jona ga wazalika wuce ma haddasa ne musa ibn sahalin الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا قال كيف سكونا وانتك ما أبنى iktara sahabi ala jami'il alamin sakwa sahabi wa nabi muhammadu tsakaki alita fata siwan nabiyina wal mursalina bambe annabawa shi bambe tuci shi waktara min ashabi ababakar da umar min sahabin joseph ko ta sayyidina bakar sa to umaru wa usman wa to usman to ali ridwanullahi alayhi su kuje na bayan bayanin faja lahum khayra ashabi wuce za gurin lafi ga ga da alkai ga min sami jibo wa fi ashabi kullihim khayr sayo ji fata ma alkhairi da yayin wa tara ummati ala sa'iril umam so kuma al'umma wuta ta ci al'umma ne kenan wa min ummati arba'ata kurun, min al'umma wuce ma kan nugunita min ba da ashabi zuma ya faru jo alƙalin awwal ƙarin da ya mafari wasani to ya yi baci wasalisu to ya yi taci tattara walƙolin da lamila tuwaji rabi fardan karni ya nici ci foldan yau amla ga ga alkarnul awwal sani sani sur da mai gada da na ko wani ga yin doro ne ga gaji da zamanin tonin lai wanja ya yi e da yi dabo na ɗe ba wanda zamanin tonin ne zamu ci gado ne gabe e bona ka a kira kadari ya tsami na sahabe ke fiyon a kira warin ji tsami na sahabe ke fiyon a kira rafudu be shi an ci da sabiyar sami na sare ke fijoni lole wuce ma Allah ne wuce ya ja ni wage gona da zamani wuce ji faruwa na shi ne kirki mini an buji jira good ni ke koyi da ni ke koyi ga na giya ni ga akiliya mun ta no kaza su kufa bi ya ci bicina no kaza ni kana kudu ngani a ci ga yi ma gabe mu fa'abdullu ashabihi zai dai fada ga min sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan as-siddiq abubakar radiyallahu anhu na bakar Sun thumma al-faruq ba'dahu umar ka zanci sayyidina umar thumma zunnurayn ka zanci zunnurayn usman ibn affan thumma amirul mu'minin wa imamul muttaqin ka zanci amirul mu'minin wa imamul muttaqin ali ibn abi talib wala bon go sayyidina mutum amin mu'mini go e sai e ba sayyidina ali ibn mutlaw ga abakar wa mu go usman ya amirul mu'minin na yare na ridwanullahi alaihim ajma'in ya ka fi ya bon no ba ni ga ji sai cha la duya ba na mai ga cin bici na tsoci fadi ba ne ni ta tasiri ya sori go sunna ye ibn jarir ko usulu sunna ye imam ahmad ibn hanbali ko usulu sunna ya al'umma yin naji ungwani to manyan sunna jikin babu wannan kawai ziyarar wani lalojin doce ya ji makanta da talibin ilimin doce shi a kayi shi a wuta wa guni matanin na gaya lawa a jikin alawa alkhairu yo ebo na jari ciya kai da ya sunna su bai rayu wannan wa ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk